addu'a ta uku alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi alhamdulillahi alladhi afani afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi wannan riwayar ta Abu Huraira ce shi ya rawaito ta daga Annabi cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya tashi daga bacci to ya karanta wannan addu'a din alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da yabo wanda ya bani lafiya da tsaro ga gangan jikina kalmar afani daga mu'afa ne me mu'afa kariyar ubangiji da ba da lafiya da ya baka ikon tashi ya tsare ka daga bala'i ya tsare ka da dukkan abun cuta bai cute ka a gangan jikinka ba na gode wa Allah da ya bani lafiya a gangan jikina hakan ba za ka faɗa ko da ka tashi baka da lafiya a yau ai farkawan ma lafiyar ce yayi ina ce in dai abun ya kare ba za ka farka ba so alhamdulillah ko a bakin kura kana bakin kura tana tukwikuyar ka